Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sararau Assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Laraba. Tara ga watan Maris shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanun labarai. To baba hukumar zaben Najeriya ta ɗage zaben gwamnonin jihohi wanda da za a yi ranar Asabar 11 ga wata. Amurka ta ce ba ta tsammanin Rasha za ta iya nasarar kwato yankunan ƙasa da yawa a Ukraine a wannan shekarar. Sannan gwamnatin Netherlands jiya Laraba ta ce tana shirin ɗaukar ƙarin tsauraran matakai kan batun tura na'urar semiconductor zuwa ƙasashen waje. kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa hukumar zaben najeriya ta inec ta ɗage zaben gwamnoni da ake shirin gudanarwa a jibi asabar zuwa ranar asabar a sabon mako muna ma cikin muna mitin din wallahi muka gani a wayoyin ana aiko mana cewa wai an canza an daga ranar zaɓe zuwa 18 ga wata tun kafin a yanke hukunci mutane har sun fara buga cewa sun fara sashen cewa za a daga zaben nan zuwa shafi ga wata to kaga wadannan bane wanda ke neman su karu rani a ƙasa To koya 'yan takarar zaben gwamnonin ne ke kallon wannan shawara ta ainihin ta ɗage zaben zuwa sabon mako. Fatanmu shine wannan tsaikon da aka samu da suka ɗiban kansu sati ɗaya ya kamata a ce sun dage sun yi duk abin da ya kamata su yi saboda mi saboda a samu yin zaben nan. To kamar kowace safiyar Laraba yau ma muna tafi da shirin domin iyali da alheri Grace Abdu za ta gabatar. amma yanzu sai a gyara zama domin shan labaran duniya kashin farko. To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Hukumar zaben Najeriya ta ɗage zaben gwamnonin jihohi na wannan ƙasa ta yammacin Afirka wanda da za a yi ranar Asabar 11 ga watan na Maris. wani jami'in hukumar zaben da ya bayar da wannan sanarwa jiya laraba ya alakanta dagewar da matsalar samar da kayan aiki da kuma shirya su zaben na sabbin gwamnonin jihohi 28 daga cikin 36 a yanzu za a yi ne ranar 18 ga wannan wata na maris wannan matakin zai bayar da ƙarin lokaci ta yadda za a iya sake shirya na'urorin zaben waɗanda aka yi amfani da su a zaben shugaban ƙasa. har kuma a raba su don gudanar da zaɓe na gaba a cewar mr festus okoye mai magana da yawun hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta zaɓen gwamnonin wani ɓangare ne na babban zaɓen najeriya na wa'adin tsawon shekaru hudu ga manyan mukaman siyasa ciki har da na shugaban ƙasa wanda aka gudanar da zaɓensa a watan jiya wanda ɗan takarar jam'iyya mai mulki bola ahmad tinubu ya ci wanda kuma 'yan adawa ke kalubalantar sakamakon gabanin zaben na gwamnoni wata kotun kasar ta amince jiya laraba hukumar zaben ta sake shirya na'urar zaben na bibas daya daga cikin kayan fasaha da aka yi matukar amfani da su don a ga sahihancin zaben amurka ba ta tsammanin rasha za ta iya nasarar kwato yankunan ƙasa da yawa a ukraine a wannan shekarar abinda babbar jami'ar bangaren bayanan sirri na amurka avril haines ta gaya ma 'yan majalisar dokokin tarayyar amurka kenan jiya laraba ta kara da cewa rashar zama ta iya fuskantar matsala wajen ci gaba da kai irin farmakin da ta kwashe shekara guda tana yi ta gaya ma kwamitin bayanan sirri na majalisar dattawa cewa rasha na ta bakinta fama da yawan mace-macen sojoji kuma idan bata tilasta ma mutane shiga soja ta kuma samo wani gawurtaccen wurin samo kayan yaƙi ba zai daɗa zama da wahala ta iya ci gaba da kai farmaki kamar yadda take yi yanzu a matsayin wani bangare na auna irin barazanar da amurka ke fuskanta a faɗin duniya hainas ta ce da alamar shugaban rasha vladimir putin ya daɗa fahimtar iyakacin abin da sojojinsa ke iya yi don haka ya fi mai da hankali kan cimma wasu manufofin soji mafiya sauƙi zuwa yanzu ta ce watakila sojojin na rasha za su canza salo zuwa riƙewa da kuma kama wato wuraren da ke hannunsu yanzu akasari a yankin gabashin ukraine gwamnatin netherlands jiya laraba ta ce tana shirin ɗaukar ƙarin tsauraran matakai kan batun tura na'urar semiconductor zuwa kasashen waje saboda kare tsaron ƙasa da kuma haɗa kai da amurka wajen daƙile tura ma china irin waɗannan kayan aikin a watan oktoba amurka ta ƙaƙaba wasu jerin takunkuma don taƙaita tura abubuwan haɗa chip zuwa china to amma idan ana son wannan hanin ya yi tasiri sai sauran masu samar da irin waɗannan kayan fasaha a ƙasashen netherlands da japan sun bayar da haɗin kai ƙasashen da abin ya shafa dai sun kwashe watanni suna tattaunawa kan batun ministan harkokin cikin gida na netherlands leslie shamalika shi ne ya sanar da wannan shawarar da aka yanke a wata wasiƙa ga majalisar dokoki yana mai cewa za a fara aiki da tsauraran matakan gabanin lokacin bazarar sama To an jima kadan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniyar. Amma yanzu bar mu je ga rahoton mu na farko. Hukumar zaben Najeriya INEC ta ɗage gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisar jiha zuwa ranar Asabar ta sama 18 ga wannan watan nan ta Maris. INEC ta ɗauki wannan mataki ne don samun damar saita na'urorin biba da ke kunshe da alƙaluman zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar tarayya. Daga Abuja ga Nasiru Adamu Alikaya ɗauke da rahoto akan haka. bayan taro da jam'iyyun siyasa da masu ruwa da tsaki na zaɓe inec ta ɗige zaben da ta shirya gudanarwa a ɗin nan mai zuwa da umarnin kotu na ba da dama ga pdp da leba su duba na'urar don tattara bayanan kalubalantar ayyana bola tinubu a matsayin wanda ya lashe zaɓe kotun ɗaukaka ƙara ta ba inec hurumin shirya zaben na jiha amma da adana dukkan bayanan na shugaban ƙasa a babbar ma'adanar bayanai jami'a sashen labaru ta hukumar zaben zainab aminu ta ce za a adana duk bayanan da kowace jam'iyya za ta bukata hukumar zaɓe za ta tabbatar wa jam'iyyun siyasa cewa duka mahimman bayanai da ya shafi zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisun tarayya da muka gudanar da yake kan wannan na'ura na bivas yana nan a ajiye a rumbun ajiyar hukumar a dukkan lokacin da wata jam'iyya na siyasa ko ɗan takara suke bukatan wannan bayanai za su iya rubutawa a rubuce su bukaci hukuma da ta tanadar musu wa'annan mahimman bayanai Darakta kamfen ɗin Peter Obi na Labour Ibrahim Abdulkarim ya ce tuni sun fara aikin duba na'urar ta INEC da samun bayanai masu muhimmanci. Muna son mu cimma cancellation na cewa a soke wannan zaɓen da aka yi sannan a sake wani sabon zaɓe wanda zai yi daidai da kundi da tsari da guidelines ɗin ita INEC wanda ta kakara ma kanta saboda a samar da gwamnati waɗanda 'yan Najeriya kowa zai yi daga cikin zuciyarsa cewa an yi zaɓe sahihi kuma wanda ya ciyace mu ba muna takara bane kan a ƙuri'u da aka ba shi dan takarar apc kadai a muna kokari ne muga cewa an sauya yadda ake siyasar najeriya an sauya yadda ita inec din take kallon mutane idan sun tashi za su yi zaɓe ya zama ana ma mutane zaɓe yadda tsarin mulkin najeriya ya ce a mutane zaɓe Shugaban jam'iyyar Accord Muhammad Lawan na Lado da ya halarci taron na INEC ya ce tun ana taron daukar matakin wasu suka fara tseguntawa na bayan fage halin da ake ciki. Muna ma cikin muna mitin din wallahi muka gani a wayoyin mu ana aiko mana cewa wai an canza an daga ranar zaɓe zuwa sha takwas wata tun kafin a yanke hukunci mutane har sun fara buga cewa sun fara hasashen cewa za a daga zaɓen nan zuwa sha takwas wata to kaga wani abubuwa ne wanda ke neman su karu rani a ƙasa ba ma maganar wata firgita cewa in an bar zaben nan wasu 'yan lele kafin abin da ake cewa sha biyu na rana a cikin takarar gwamnan nan sun faɗi ba wannan a ciki kwata-kwata a wajen a cikin tattauna da kuka yi. ai ba magana mu abin da muka yi magana ya za a yi ai zaɓe ingantacce ba ruwanmu da waye zai ci waye zai faɗi a dukkaninmu muna da 'yan takarkari dukkaninmu jam'iyyun da najeriya nan ba wanda bai da 'yan takarkari INEC ta ba wa 'yan takara damar ci gaba da kamfen har kusa da zaben a makon gobe bisa ka'idar doka. Wannan ba mamaki ya ba wasu 'yan takarar gwamna ƙarin damar ci gaba da kamfen yayin da wasu da suka gama shiryawa tsaf za su rika cizon yatsa. Nasura da likaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasura da likaya da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. sa'annan kuma za a iya sauraren shirye-shiryenmu shiryen da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da ma instagram yanzu ko ga ibrahim garba da ci gaban labaran duniya to baba wata fashewar da ta auku jiya laraba a gabashin kasar siriya ta hallaka mutane akalla uku bisa ga rahotanni wata kungiyar sa ido kan yaƙe-yaƙe ta ce watakila wani harin jirgi mara matuƙi wanda aka auna kan mayakan da ke samun goyon bayan iran ne ya haddasa fashewar babu wata kungiyar da ta ɗauki alhakin kai harin a yankin kuma babu cikakkun rahotannin da aka yi kan wannan abin da ya faru wata kungiyar saka ido kan batutuwan yaƙi wadda ke burtaniya mai suna kungiyar saka ido kan haƙƙin bal'adama a siriya ta ce mutane hudu sun mutu bayan da wani hari ya rutsa da wani gini mai dauke da wasu mayaka masu samun goyon bayan iran a lardin da zur sannan kuma wasu mutane takwas sun ji raunuka wata kungiyar fafutuka a yankin mai suna dayar erzur 24 ta bayyana cewa an yi amfani da ginin a matsayin wurin saukar dogarawan juyin juya halin iran waɗanda muhimman abokan hulɗar shugaban siriya bashar al-assad ne a ƙarshe majalisar wakilan somaliya jiya laraba ta amince da wata sabuwar doka ta yaƙi da ta'addanci wadda aka kafa da zumar samar da hurumin doka ga cibiyoyin gwamnati ta yadda za su daɗa iya yaƙa da kuma kawar da ta'addanci a somaliya mambobin majalisar dokokin sun amince da ƙudurin ya zama doka da ƙuri'u 133 akasin uku inda bakwai kuma suka ƙaurace da safiyar jiya laraba bayan an shafe makonni ana tafka muhawara kan wannan abin da shugaban sashen bayanan sirri na somaliya mahat muhammad salat ya kira muhimmiyar doka wadda za ta mai da hankali ko za ta mai da wato wannan ƙasa ta kuryar afirka marar haɗari wannan doka na da muhimmanci a yaƙi da ta'addanci da kuma sannan kuma ta zo ne a daidai lokacin da muke matukar bukatar ta don sauke nauyin da ya rataya a mu a kasar na dakile ayyukan ta'addanci da ma kawar da ta'addancin kwata-kwata a cewar salad a gaida ibrahim garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla. Wasu daga cikin 'yan takarar kujerar gwamna sun bayyana ra'ayinsu game da ɗage ranar zaben gwamnoni da na 'yan majalisar jihohi daga ranar 11 ga wannan wata zuwa 18 ga watan Maris. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta zanta da wasu ta wayan tarho ga kuma rahoton da ta haɗa mana. 'Yan takarar kujerar gwamna a jihar Sokoto a ƙarƙashin jam'iyyar SDP, Sanata Abubakar Umar Gada ya ce ɗaga ranar zaben bai zo masa da mamaki ba domin akwai wasu ƙalubale da ke kan hukumar zaɓe mai zaman kanta. Wannan ɗagawa ba ta zama mana abin mamaki ba in an yi la'akari da takaddamomin da ke tsakanin hukumar zaɓe da kuma 'yan takarar da suka gabata na zaɓen da aka gama na shugaban ƙasa. Tuni an garzaya kotu saboda neman bahasin al'amarin. wannan ya haddasa ba za su iya aiki da abubuwan zaɓe ba kamar bibas din har sai ta zama free for that sai ta sai sai an gama binciken abin nan masu kai kara to idan ko ya zan haka kin ga ba su gama ba har zuwa yanzu saboda haka wannan ba abun mamaki ba ne amma dai fatanmu shine wannan tsaikon da aka samu da suka ɗiban kansu sati ɗaya ya kamata a ce sun dage sun yi duk abin da ya kamata su yi saboda mi saboda a samu yin zaben nan saboda a 'yan takarkarin gwamnoni da ke cikin najeriya a fadin kasan watan su gama wannan aiki su huta saboda zaɓe bisa da ka ɗaga shi to ka tako na waɗanda wanda ke tsammanin wanda ya shirin zaɓen saboda shirye-shiryen wasu lokaci suke bi in ka daga lokaci sai mutum ya sake su ko sai ya samu a wani kunci ko takura ko sakamako wanda bai tsammani ba akan dalilin dagawar da aka yi to amma tun abu ya zama haka sai mun fatan allah ya sa shi ne alheri allah kuma ya sa za su iya gama wannan abubuwa cikin lokaci a yi zaɓe ga lokacin da suka yanka kansu da kansu allah ya samu lafiya Shi kuwa ɗan takarar kujerar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar NNPP mai kayan marmari a jihar Bauchi, Sanata Halliru Jika, yana mai cewa shi wannan sauya ranar zaɓe da INEC ta yi bai ɗaga masa hankali ba. Ai duk wanda ya sani ni ba sabon yankar da ke ba ne wannan shine kujera na hudu zababbiya da nake hawa ko wannan ya nuna ka alaka na da al'umma na alaƙa na da mutane na da kuma ubangiji na to na tabbata shi ke yi kuma zai yi bin kamar yadda wa'ancan ma da ya mun ban yi shauki ban yi tunani ban yi tararraji ba ya mun cikin kwanciyar hankali ma haka zai sake mu wannan da goyon bayan al'umma na jihar Bauchi baki daya. Ko zo ba ma yi in Allah ya yarda ranar Asabar jihar Bauchi NNPP ne alamun kwando da kayan marmari za ta kafa gwamnati a jihar Bauchi da dar Allah. hukumar zaɓe ta nemi sake fasalin tsarin tantance na'urar masu kaɗa ƙuri'a ta bivas kamar yadda kotun ɗaukaka ƙara ta amince a jiya laraba Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. a jamhuriyar Nijar za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa mu na intanet wato voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. yanzu ko ga shirinmu na gaba ya allah ya allah na roka allah ni kai ne na roka ba roƙi ka don ka hoyi ba ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya karbi bakuncin waɗansu 'yan siyasa da suka haɗa da mata da suka tsaya takara domin nazarin yadda mata za su iya taimakawa 'yan uwansu da jam'iyyinsu suka tsaya takara har su kai ga nasara a zaben da ke tafe a Najeriya. Bakin dai su ne Hajiya Khadija Abdullahi Iya, 'yar takarar gwamnan jihar Niger ta jam'iyyar Abga da Mrs. Dorothy Nuhu Aken Over. wadda ta nema a tsaida ta takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar sdp sai kuma hajiya mariya ibrahim baba yar siyasa kuma 'yan gwagwarmaya da kuma ɗan siyasa sa'idu gombe Honorable Sa'idu Gombe na bayani kan inda yake ganin rauni a siyasar mata lokaci ya kwace mana inda kuma za mu dora kenan a yau tare da jagorar tattaunawar Shamsiya Amza Ibrahim. In mata suna kokarin yin gwagwarmaya yau da kullun yau da kullun na fito ban samu ba na sake fitowa ban samu ba to ki ci gaba da yi har sai da Allah ya rubuta cewa zaki samu din zaki samu. To kaga kenan idan ana so a samu wannan dama na mata ba wai tauye matan ne ake ba a'a su ne matan ba sa yin kuri wajen su fito su nema idan har mata sun yadda cewa za su nema to kuma su bi hanyar da ya kamata a ce sun bi yanzu misali ai ta yi ta gwagwarmaya na kungiyoyi tana ta hidindimu tana renan mutane wannan rainar ta mutane ai alheri ta shuka alherin da ta shuka ne mutane suka kalla suka gane cewa idan ta samu dama na iko za ta iya yi musu abin da ya fi abin da yanzu take yi da damar ta saboda damar gwamnati zai zo hannunta duk irin kudaden da zaka bayar dan a taimaki al'umma a jihar ta za ta yi amfani da su wajen ta ga ta gina al'umma ta gina al'ummata wannan irin gwagwarmayar da ita ta yi misali da irin gwagwarmayar da ita wannan bayar Allah ta yi na takarar shugaban kasa kamanci cewa ka ci ko karkaci wannan daga Allah ne amma shin ka fito ka nuna kana so ba zai yiwu kawai kana zauna dauko ka daga daki a ce zo kawai ka je kai takara ba amma in ka fito kai gwagwarmayar wata rana zaka samu na ga yan eh, uwa mata suna cewa ba su aminta da wannan batu naka ba kowace mace a bisa tsarin addinin Islam tana ƙarƙashin namiji fi sabilillahi duk matakin da ta dauka a rayuwarta sai sun ba ta izini in tana karkashin miji Allah ya hada ta da mugun miji ko kuma wanda addinin ma bai santa sosai ba shi kansa sai ya toyaye wannan daman da aka bata kuma tana da duk wani abin da ake nema da za ta fita ta je ta takarar nan amma sai ce shi bai yadda ba a bari gama ai sai ka bari sauka fi sabilillahi sai in matar aure ce sai mijinta ya amince in bai amince ba duk gogewanta duk sonta wallahi bayan da za su yi takura wadda kuma ta dage ta ce to ko ya ki ko ya so za ta yi sai ya kai ta kara wurin ubanta yana da rai ko ubanta bai da rai kawunta ko ta kai kara wajen malaminta take islamiyya kai duk dai maza ne kuma in aka je wa za a ba laifi ita to fi sabilillahi akasarin mata sun fada a karkashin wannan wannan inuwar to sauran da ba su fada a wannan inuwar ba su kuma wasunsu mata suna da suna da duk abin da ake bukata amma problem din shine rashin karfin zuciyan da wazan saboda me tun suna kanana an riga an killace shi an kashe shi tana karama ya mace iyakaci sai dai ta yanka albasa a ce ke matar wani ne gidan wani zaki shi da namiji shi kuma ya ɗauko uh, wuka da albasa kada Allah kana so ka zama dan daudu ne sai a hana shi kuma in kin tafi inda musuluncin ya fito makka duk hotel din da ke Saudi Arabia maza ne masu girki ba mace ko daya to ina musulunci yake kar namiji ya girki in ya Allah ya bashi wannan basiran ya je yayi kuma zai samu albarka ana biyan su kuɗi wajen dubbanni a basu gida a basu mota dan suna girki akwai haramci a ciki babu to amma mu a nan yankin in particular arewa namiji zancen kicin da harkar gida ke ko renon 'ya'ya ma baya ciki an barwa mace ko duk wani ɗa namiji da ya tashi a duniya yau a hannun mace ya tashi mm. mahaifinsa yana ina mm. ya fita mai kokari ma da zai dawo gida da yamma ya ji mai 'ya'yansa suke ciki a ɗaiɗaiku ne mm. akasari an bar wa mace to in miji ya mutu ya bar mace ƴaƴanta ma gudun su ake a ce ƴar mace ce to ya za ta yi miji ya mutu ta kashe shi to abinda nake so dama in yi magana akai abinda ta faɗa kamar yadda nation faɗa da ita ma abinda ta faɗa a farko akwai tasiri na addini da al'ada mu musamman abin da ya shafi yankina na arewa ko girki namiji yayi ya fi na mace ɗanɗano kuma ko <laughs> kuma shi yasa in kake gani mutanen da za su nemi masu girki za su ce a nemo musu koko namiji saboda idan namiji ya shirya miki girki fa ɗanɗanon daban ne idan namiji idan namiji namiji idan namiji ya dinka wa mace riga dinkin daban ne saboda shi jinsin ya fi sanin abin da zai fi wa mace kyau shi yasa namiji yake haka amma duka idan muka dauki idan muka dauki tsari na addini tsarin addini ya koyar da mata a killace su amma kuma bai haramta musu su fito su yi abu ba inda tsari abin a'a abin da nake nufi inda tsari ai tsari nake magana yanzu a shekarun ku kowace irin gwagwarmaya yanzu zaki saboda kin wuce inda za a tauye ki ah, barin sauka ita bayarwa Allah nan da ta da ta yi takarar shugaban kasa a shekarunta ya kai duk irin gwagwarmayar da za ta yi da ita excellency ta Niger duk gwagwarmayar da ya kamata ku kai a shekarun ku yanzu za ku iya yi amma waɗanda ake tauyewa su ne waɗanda suka taso da karancin shekaru waɗanda suke karkashin iyayensu ko suke karkashin mazajensu ko suke karkashin reno na 'ya'yansu ko kuma suke karkashin kulawar gida amma in har mace ta kai irin matakin da kuka kai a yanzu to ai tana da damar da za ta iya fita ta yi idan mace ta yi aure ta fita misali ta zama kamar bazaura to tana da ikon abin da za ta zaba wa kanta rayuwa kila sai dai iyayenta ko wasu waɗanda suke kula da ita su ba ta shawara in kika fito a matsayin ki na bazawara kin taba aure kin fita kin hayayyafa ko wani abu da ya kama da haka Za ki iya zaba wa kanki abin da ke ganin yafi kyau a rayuwarki so kaga kenan a nan wurin har yanzu ina ƙara tabbatar da cewa su matan su ne ba sa ƙoƙarin fita yin gwagwarmaya idan yanzu bari bari saukato idan yanzu ita mace yanzu ta fito ce za ta yi takar tana tana da gidan mijinta tana renon 'ya'yanta renon 'ya'yan za ta ji da shi ko kuwa gwagwarmayar fita amma abin da nake magana kamar a shekarun da ya kai na mace da za ta iya tsayawa kanta ta yi hidima ba tare da waiwayan gida ko wani abu da gida ba ai mata ne ba sa fita su gwada abinda muke magana ko da kin fita kin gwada in har za a iya cewa ki bari to ki kai matakin da za ki fito ki gwada ba kenan yanzu in kin kai matakin da za ki iya gwadawa to za ki iya fitowa takarar ko wanda zai ce miki na ga to bari mu baki dama ni ni kin ga yanzu duk abin da nake yi ubana namiji ce assasa ni akai uwata ma shi ya mata tarbiya tana ya shekara tara aka auro masa ita mahaifina shi ya sa ni a wannan matsayin magana na shine maza su suke tauyaye ƴaƴansu mata tun suna ƙanana to ai to kaga ai kowa ba kwai yanzu a abun nufi ne ba a yi abun nufi yanzu ke ba baban ke fa miki guya ba yawancin maza yi miliyan ba su kwai za a tasiri ko da an yi din idan matan ba su yadda za su karbi sakon ba yanzu ba kasa ta ba ku dama ba kundin mulkin Najeriya ya ba ku yanci ke rike da ƴaƴa suna ƙanana ba a hannu ba suke tashi to akan shugabanci muke magana kina ji yaro na eh. ake sa shi akan hanya a holding eh. din shi a gyara shi ai ya zama mutum ba ta bada misali cewa ita ba ta ma sha'awar siyasa ba amma da aka karfafa mata gwiwa kuma ta yadda da gwagwarmai ba ta karbi sakon ba to irin wannan suka karfafa mata gwiwa ashe ba kawunta bane ko a'a ita kadai ta tashi da gwagwarmayar ta ni da suka bani support suka ce min dukkan youth din da nike ta mentor tashin su suke ta fushin din kudaden da ya kamata ki sai oh, form da eh, family friends um, eh, wanda ya bani su irin wannan daban ne namiji namiji eh, ba yawa ni abin da na kalla matan ne mai gida na wasu gwagwarmaya da yawa shine gaskiyar magana yanzu za ki iya faɗin yanzu an yi takarar shugaban kasa a duka jam'iyyar yawan yawan matan da suka fito takara a duka jam'iyyun manyan jam'iyyu sun fito 2019 sun fito sosai da yawa amma an zaɓe su ai ba zaɓe su ba yanzu a 2022 din nan yanzu da muke ciki mata guda nawa ne suka fito suka yi takara a manyan jam'iyyu da muke da su a Najeriya tsakanin PDP da APC is Because in suka ni yanzu ba zan shiga APC ba. Party structure din. In na shiga APC ba za su taba bani daman fita. To idan ka ba woman leader. Ita za ta yi. ba za ku ba mu chairman um, eh, din eh, abin nan na party ba? Me yasa ba za a ba mu secretary ba? Ni da na gama da na gama na 2019 din nan. ANN eh, din mu, ANN din mu. To bari ina ga maka party mu na ANN da muka gama zaben 2019 sun zaɓe ni the first acting eh, national secretary ɗin party din ni suka ba ba taɓa yin haka na a party a party structure ba. To madalla nan kuma zamu da dasa aya a yau sai mako na gaba mu ɗora inda muka tsaya yanzu a madadin bakin namu Hajiya Khadija Abdullahi Iya. da Mrs. Dorothy Nuhu a Kenova da kuma Hajiya Mariya Ibrahim Baba sai sa'idu gombe da wakiliyanmu shamsiya hamza ibrahim da ta jagoranci tattaunawar sai jumbe hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne kafin mu ci gaba da wannan sakon. gaskiya ce amana mu don gashi yanzu a gama canja kudin nan komin da mu biya za cire mana kudi a banki in mu transfer za cire mu je pos za cire duka dan kankananan kudin da muna samu an karba mana duka a banki kuma yanzu kuma ku dawo saboda allah ku dawo kuma ku ce a dawo da tsohon kudin ya kuna mana haka gwamnati dala ku yi hankuri ku ji tausayin tallaka garin nan ku ji tausayin mu daya cikin 'ya'yan kwamitin wucin gadi da majalisar wakilai ta kafa domin ta duba duba tsarin sauyin kuɗin hafiz kawu ya ba da shawara cewa hanya ɗaya ce babban bankin najeriya zai ɗauka da zai kawo wa mutane sauƙi a yanzu To sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin cikakken wannan rahoto akan kira da wasu kungiyoyi suke yi ga shugaban kasa da ya ajiye aikinsa saboda gaza biye umarnin kotu na kan batun sabon kuɗi da tsohon kuɗin najeriya yanzu kuma ga ibrahim garba da ci gaba da labarai amma a takaice to a takaicen baba Hukumar zaben Najeriya ta ɗage zaben gwamnonin jihohi a wannan ƙasa ta yammacin Afirka wanda da za a yi ranar Asabar 11 ga watan nan na Maris. Wani jami'in hukumar zaben da ya bayar da wannan sanarwa jiya Laraba ya alakanta ɗagewar da matsalar samar da kayan aiki da kuma shirya su. Amurka ta ce ba ta tsammanin Rasha za ta iya nasarar kwato yankunan ƙasa da yawa a Ukraine a wannan shekarar. abinda babbar jami'ar bangaren bayanan sirri na amurka avril haines ta gaya ma 'yan majalisar dokokin tarayyar amurka kenan jiya laraba ta kara da cewa rashar za ta iya bato za ta iya fuskantar matsala wajen ci gaba da kai irin farmakin da ta kwashe shekara guda tana kaiwa ta gaya ma kwamitin bayanan sirri na majalisar dattawa cewa rasha na ta bakinta fama da yawan mace-macen sojoji kuma idan bata tilasta ma mutane shiga soja ta kuma samo wani gawurtaccen wurin samo kayan yaƙi ba zai daɗa zama da wahala ta iya ci gaba da kai farmaki kamar yadda take yi yanzu gwamnatin netherlands jiya laraba ta ce tana shirin ɗaukar ƙarin tsauraran matakai kan batun tura na'urar semiconductor zuwa ƙasashen waje saboda kare tsaron ƙasa da kuma haɗa kai da amurka wajen dakile tura ma china fasahar na'urar chip to duka-duka iya abinda da za mu iya kawo muku kenan har sai idan allah ya kai mu a shirinmu na hantsi za ku a shirinmu na hantsi wato wanda ya daidai da karfe 8 agogon najeriya nijar kamaru da chadi da ya daidai da karfe 7 agogon gmt da ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim almasi garba da ya gabatar da ya taya ni gabatar da shirin da kuma wanda ya shirya ya kuma ba da umarni daji balawe da kuma injiniyan mu na wannan safiya mr carl baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc yake sallama da ku mu huta lafiya wassalam